Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halarci ɗan adam ya kuma ƙayyade masa wa'adin da zai kwashe a duran ƙasa. Ƙasar Koriya ta Arewa ta haramta yin dariya da duk wani nishaɗi da walwala da nuna farin ciki da sukuni ciki har da shan barasa da wasanni kai kaɗai ko a gida ne. Ballantana a bainar jama'a na tsawon kwanaki goma sha ɗaya. Shugaban ƙasar Kim Jong-un na biyu ne ya fitar da dokar don zagayowar ranar da mahaifinsa Kim Jong-un na ɗaya ya cika shekara goma da mutuwa. Tsawon waɗannan lokutan na alhini ba za mu sha barasa ba, ba kuma za mu yi dariya ba, ko da kuwa wani abu na walwala da nishaɗi ya same mu, in ji wani mazaunin ƙasar mai aiki a gidan rediyon Free Asia. Ya kuma ƙara da cewa wannan matsanancin hali da 'yan ƙasar suka shiga kamar ana wajabtawa 'yan ƙasar nuna bayyana alhininsu ne ƙarara don tunawa da tsohon shugaban ƙasar. Har wa yau, majiyanmu kuma ta rawaito mana da cewar nuna alhinin bai tsaya a rashin yin dariya ko kuma walwala ga duk wani mutumin ƙasar ba. A ranar 17 ga watan Disambar wannan shekarar da muke ban kwana da ita ne aka hana zuwa kasuwa ko da yin cefane ne kasancewar a irin wannan rana ce tsohon shugaban ƙasar Kim Jong-un na ɗaya ya mutu kimanin shekaru goma kenan da suka gabata domin nuna alhini. A waɗannan ranaku ba za mu yi biki ba, ba za mu nuna murna ba ko da murnar zagayowar haihuwa ce. Kai ko da ranar wani naka ya rasu ba za ka yi kuka da sauti ba ba kuma za a binne shi ba har sai kwanakin da gwamnati ta ayyana na alhinin ya ƙare. A kuma cewar mahukuntan ƙasar duk wanda ya kuskura ya karya wannan duka ya aikata babban laifi abinda kuma zai same shi ba ƙarami ba ne domin hukuma tana kallon wannan laifi a matsayin mai yaƙi da haƙidar ƙasa idan 'yan sanda suka kama shi ya tafi kenan ba zai dawo ba har abada in ji shi ma wani mazaunin ƙasar da yake aiki a ɗaya daga cikin kafafen watsa labarai na ƙasar koriya ta arewa ruwan. Idan mai sauraro zai iya tunawa lokacin da tsohon shugaban ƙasar ya mutu, 'yan ƙasar sun shiga cikin hukumar da ba za su taɓa manta da ita ba, domin kuwa an umarce su su fito bakin titi. A daidai lokacin da ake wucewa da gawar don yin kuka da kuma yin birgima a ƙasa. Ai dama Allah ɗaya gari banban. Ƙarshen labarin kenan Hassan Umar Gwammaja Rumfa Shashirgi.